Assalamu alaikum bar kanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na rai dangin goro. Shirin nan da ke ilmantarwa ya faɗakar kuma ya nishaɗantar da masu sauraro. Sunana Ahmad Isa. To yau ga mu ɗauke da wani littafin da muke fata masu sauraro za su biyo sannu a hankali domin jin irin saƙo ko saƙonnin da yake ɗauke da su. Sunan littafin namu zumuntar kenan. littafin zumuntar kenan sumayya abdulkadir ta wallafa shi kuma kamar yadda na faɗa muna fata za a biyo mu domin jin sakonnin da ke cikinsa to sumayya abdulkadir ta soma rubuta littafin zumuntar kenan kamar haka da ka dosa garin gidan za ka fara hanga daga gabas maso kudu na garin tangamemen gida da aka yi wajen rufi na zamani wanda wani irin girjejen gate na bakin karfe ya zagaye da aka fi kira da mahadika ture Ɗauke yake da estate guda wanda ya haɗe gidaje na zamani wato flats guda goma sha biyar idan ka daga kanka sama rubutu ne da aka yi da ruwan gwal mai sheƙi an rubuta gidan alhaji abubakar gidaje ne reras masu sanyin gani a ido da aka yi wa fenti ruwan gwaiduwar kwai gida ɗaya ne ya bambanta da waɗannan gidaje guda goma sha hudu wato gida na farko gida na farko ya fi duk gidajen girma kuma shi kaɗai ne mai hawan bene mamallakiyar wannan babban gida tsohuwa ce 'yar kimanin shekaru saba'in da biyar a duniya mai amsa sunan hajiya hadiza wadda 'ya'ya da jikokinta ke kira da hajja za ka yi mamaki idan ka ji cewa duk girman gidan nan ita kaɗai ta yi rayuwa a cikinsa a matsayin matar gida haka duka 'ya'yayen nan goma sha biyar ita ta haifi abinta ɗaya bayan ɗaya babu ɗan miji babu ɗan kishiya a ciki wannan ya faru ne a cewar al'umma gari a sabili da ƙaunar da marigayen mijinta alhaji abubakar ke mata da kuma kyawawan halayenta da kyakkyawar ma'amala da kowa don haka ne bayan rasuwar alhaji abubakar ‘ya'yansa ba su yi maraici mai yawa ba hajja ta zama bango a bajin gina su wannan kuma baya nufin cewa sakar musu take yi a'a akwai tarbiyya ga duk wani ɗako jikan hajja babu wanda za ta saka wa kara ya tsallake babu wanda za ta ce wa e ya ce mata a'a babu wanda zai zartar da wani hukunci a kan gaban kansa ko iyalinsa ba tare da izininta ba mace ce mai kyakkyawan tunani tare da kaifin basira ta yadda duk wani motsi da 'ya'yanta ko jikokinta suka yi to ta san me suke nufi mutum ce kaifi ɗaya ba ta zance ta canza haka duk ƙaunar da take gwada wa 'yan jikokinta ba za ta taɓa yadda ƙarami ya kawo wa babbare ni ba jikokinta suna ƙaunata sosai fiye da iyayen da suka haife su yawanci da ɗaya da ɗaya suka zame kayansu suka dawo nan babban gida kamar yadda suke cewa gurin hajiya don a ce wasu sun fi jin daɗi gidan hajiya abinci kala-kala sai wanda suka zaɓa tana kuma ba su labaran hikaya da tatsuniyoyi na dabarun zaman duniya tana rungume su komai girman su tararrashe su ta ji abin da ya dame su idan iyayensu sun bata musu rai amma hakan baya hana idan kai laifi ta sanya barau wato mafi zafi cikin 'ya'yanta hukunta ka don dai ita dai ba ta iya dukan jikokinta in ba da mafici ko rankwashi ba hakan nan bayan ran alhaji abubakar hajiya hadiza ta tsaya tsayin daka wajen tarbiyyar zuriyarsa tare da kiyaye auratayya tsakanin jinin shi har yau har gobe hajiya hadiza na bisa kudurin mijinta alhaji abubakar na gama auratayya tsakanin jinin shi suna so ko ba sa so in ya so daga baya su suke sanin yadda suke yi su shirya su so juna a bisa dole har su zo suna gode mata hakan ne ya haifar da yaduwa da faɗaɗa haɗi da watsuwar zuri'ar alhaji abubakar cikin garin da wajensa da kuma duk suka shiga dole a gane su saboda kamanninsu da tsagar da ke gefe da gefen fuskar kowannensu wanda wanzamin gidansu ke yi wa kowane yaro da kowace yarinya ranar raɗin sunansa duk da cewa sun keɓe kansu cikin estate ɗinsu sana'ar neman abinci ko aikin gwamnati na fidda su cikin gari to a cikin gidan alhaji abubakar bayan jikokinta akwai dangin mijinta mai rasuwa da 'ya'yan 'yan uwanta kaltumi da kubra dukansu zaurawa ne kuma da yake sun manyanta sai suka zamo masu jibantar ayyukan gyaran gidan da harkar dahuwar abinci duk da cewa da akwai wadatan masu aiki a gidan bangaren 'ya'ya maza wato boys quarters shi hajiya ta ware daga farkon gidan waɗanda ga gidajen iyayensu fa amma sun gudu sun tare mata har girmansu sauran jikokinta 'yan mata da suka tasa duk ta aurar da su 'ya'yan hajiya goma sha biyar ne maza goma mata biyar to asali alhaji abubakar marigayi hamshakin mai arziki ne na da cancan shekaru aru-aru da suka wuce asalin shi mutumin garin giwa ne iyaye da kakanni sana'a shi noma na kayan abinci wato su masara gero acca dawa alkama shinkafa dankali doya da kayan miya su yake nomawa duk shekara a loda a motoci zuwa kasuwannin garuruwa masu bukata kuma da wannan sana'ar ya yi arzikin da kowa ya gan shi da shi ya mallaki tafka-tafkan gonaki sama da goma a cikin giwa waɗanda shi ma gada su yi gidajen haya bila addadin a cikin giwa da kaduna har ma da zaria a duk shekara yakan nome amfanin gona mai yawan gaske a nan ake loda su a buhuna zuwa kasuwannin garuruwa daban-daban zai tsayi in fayyace ko in lissafa sunayen zuri'ar marigayi abubakar ɗaya bayan ɗaya amma babbansu shine alhaji muktar abubakar wakilin kasuwancin kayan gona na reshen jihar kaduna baki ɗaya don haka zaman shi da iyalan shi ya fi yawa cikin kaduna a can ya sayi tangaririn gida yake zaune da iyalan shi duk da gidansa na nan cikin estate in sun zo sallah ko biki budewa kawai suke yi su share su shiga sai amadu abubakar shi ɗin profeso ne a jami'ar amadu bello da ke nan zaria a tsangaya harkokin gona da kiyo gidan da yake zaune a halin yanzu na nan cikin jerin gidajen malamai na abu zaria to kamar baban kaduna wato alhaji muktar shi ma gidansa ne na biyu a estate yadda alhaji muktar ke zuwa da iyalan shi su yi kwanaki ko sha'ani haka yake zuwa da nashi alhaji ibi muktar ke bi mashi gidan shi na nan cikin estate shi ke kula da gonakinsu sai ibrahim abubakar mai kula da gidajen hayar su na cikin kaduna barau abubakar shine ke kula da rarraba amfanin gonakinsu zuwa garuruwa shi ma cikin da yake shi da iyalan shi awwal abubakar sani abubakar sadi abubakar da salisu abubakar kowanne da bangaren da yake jagoranta cikin hanyar neman abincinsu sai an ta hawa wadda ke auren ɗan aminin marigayi abubakar wai shi alhaji sabi'u kwangila da 'ya'yanta biyar suna nan cikin kaduna yaya ladidi ke bi mata ita kuma zare take aure sai yaya hafsatu da ke aure nan cikin giwa antirabi wato autar hajiya ita ce kadai mai ƙarancin shekaru a cikinsu yar kimanin shekaru 27 shekara baya ne aka yi aurenta da yaya mufta ɗan ƙanan abubakar wanda aiki ya wulla shi kano yana aiki da gidan wayar sadarwa kwarin jiki irin na hajiya hadiza wannan ba zai rasa nasaba da jin daɗin da take samu wurin 'ya'yanta ba domin a kulliyomin kamar ana ƙara mata ƙwari da ƙurciya ne ba za ka yadda da tarin shekarun da take da su ba a fuska da yanayin jiki ita kanta ba dukiya kaɗai ta mallaka wurin marigayi mijinta ba marigayi mijin nata alhaji abubakar shine ɗan garin ba ita ba ita aure ya kawo ta bayan ran shi ba ta tsallake ta bar wannan muhallin da suke ciki ba ita da 'ya'yanta tana ƙoƙarin haɗa kansu ba tare da sun yi wa mahaifarsu nisa ba don ƙara killace zumuncinsu ba su auro mace ko namiji sai cikin zuriya su wato jinsinsu. wannan ne ya sanya suke kama da juna inda duk ka gansu in ka san ɗaya daga cikinsu za ka gane su farare tas-tas masu dogon hanci da yalwar idanu da girma da tsayi da an gansu an san su in ba ta tsagen ba to ta su daga matansu har mazansu sai dai mutane da yawa kan ce zuriya alhaji abubakar sun fi girman kai da ɗagawa amma a zahiri natsuwa ce kawai da allah ya halicce su da ita da tsabar sanin ciwon kansu domin dukkaninsu ilimi na muhammadiyya da na zamani ya wadaci kwanyarsu har kullum arzikin alhaji abubakar karuwa yake domin ba sa wasa da haƙƙin allah cikin dukiyoyinsu wato zaka har zuwa inda yau ke motsi tun bayan ran margayi abubakar ba a ko taɓa kwatanta auren bare cikin zuriyarsa ba don a ganin su auren bare zai bata musu family zai janyo rarrabuwar kawuna ya rarraba musu kan 'ya'ya kuma ya haifar da sauyin kamanni a cikinsu hajiya duk da kasancewarta ta mace ce mai fada yawancin lokuta amma fa in ka iya wahalinta ka fahimci abin da take so da wanda ba ta so to ta fi ruwan sha sauƙin sha haka gaba ɗaya 'ya'yanta suke lallaba ta suke faranta mata ba ta da cututtuka da tsofaffi ke fama da su ko ɗaya musamman babban ɗanta alhaji muktar ya fi kowa iya zama da ita da tattalinta da ya mata biyayya a bisa dukkan umarninta a cikin yasa ɗin akwai babban masalacin da suke haɗuwa su yi dukkan salloli biyar a kan lokaci bangaren maza daban an sanya labule tsakaninsu da bangaren mata yaransu da manyan su da wuya kaga suna sallah a cikin gida in ba da wata babban lalura ba an hore su da sallah da kula da lokacin yanta da zarar baba barau wato limamin gidan ya yi kiran sallah kowa zai aje abin da yake yi ya je ya ɗora alwala ya tafi masallaci ya bi jam'i maza da mata yara da manya 'yan mata da samari a gefen masallacin ƙaramin ɗakin shan magani ne wanda suke biyan likita guda duk wata da nurse suke kula da lafiyarsu da ta yaransu akai-akai haka babbar kasuwa ɓangaren kayan abinci duk rabi shagunansu ne suna hada-hadar tafiyar da harkokin kasuwancin su rai kwance hankali kwance dukkan mazan fannin aikin noma suke karanta a jami'ar ahmadu bello da ke zaria matan ne kowace da bangaren da ta karanta an ta hawa ta karanci bangaren ilimi ne don haka malaman makaranta ce yayi hafsatu home economics ta karanta ladidi quantity survey ta karanta rabi kuma political science ta karanta to da yake muzubawa mijinta a kano yake aiki ya samar mata aiki a kano a gidan rediyo ko haihuwa fari ba ta yi ba allah ya albarkaci wannan famili da natsuwa da biyayya ga mahaifiyarsu hajiya babu mai zartar da hukunci a gidansa ko akan iyalinsa face da saninta da amincewata. haka igiyoyin auren da take kokullawa a tsakanin su ba sa ganin bekenta domin duk wanda ya bi ko ba da son ransa ba daga baya sai ya ga amfaninsa don haka duk cikin samarin da 'yan matan da suka tasa babu mai tunanin yin budurwa ko nuna ga wanda yake so sai wanda hajjiyar ta ga ya yi mata daidai ta haɗa su a hali yanzu dai yara uku ne mata a gabanta da ba su haura shekaru bakwai zuwa takwas ba duka jikoki ne umi wato khadija zanira da ni fa'iza samarin maza 'yan sakandare da na jami'a su ne allah ya yawa da su a gidan duk sun baro gidajen iyayensu sun tari a bus kwata ɗin hajja ba ta nuna damuwa sam kamar yadda ba ta takura da zamansu ita daɗi ma take ji duk inda ta juya ta gansu tana bari-bari ko suna hirarsu ta jika da kaka cike da ƙauna da fahimtar juna daɗi take ji ta ga jikokin nan nata sun zagaye ta wannan ya tsokani wannan wancan ya tsokani wancan ta yi ta shari'a ta yi ta bari-bari ko ta kai musu duka da mafici sai dai hajiya ta ni jikokinta da kyakkyawar tarbiyya ta yadda babu yadda za a yi kaga karami ya kawo wa babba reni ko kaga macen da ta tasa ta zauna kusa da maza hakan nan duk motsin da ɗayansu zai yi to a kan idanta ne yanzu kan hankalinta duka yana kan 'yan matasan jikokin nan nata mata guda uku da suka saura a gabanta ta dage wurin tarbiyyatar da mu wato ni fa'iza ummi hadija kenan da kuma zanira to ya yi fa'iz ne ga babban ɗan hajiya wato alhaji muktar kuma rayuwar shi ta dawo gidan hajiya ne tun daga shekarun yaye ba kamar mu ba da muka dawo gidan da wayanmu to ƙaunar hajiya da fa'iz daban ce da duk sauran jikokinta saboda shi aka fara sanya wa sunan marigayi abubakar kuma a ce wata kullum ya fahi shine photocopy wato mai tsananin kama da marigayi abubakar yaya kuwa ba za ta so fa'iza abubakar ba. Tumasaro, Assalamu